ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما wa badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah maɗaukaki da ya bamu ikon haɗuwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallacin alamin islamic foundation a yau muna ranar 26 ga watan ramadan shekara 1447 ga hijirar manzon rahama sallallahu alaihi sallam. wanda ya dace da sha biyar ga watan uku 2026 muna cikin suratun nisa za mu tashi kafanin Allah subhana wa idha huyitum ko na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idha huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فلا Allah madaukakin sirki yake cewa wa idha huyitum bi tahiyyati idan aka yi muku gaisuwa da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha to kuma yadda wannan gaisuwa da gaisuwa wacce tafi wannan din inganci da kyau aw rudduha ko kuma kuma yadda ita kamar yadda aka yi muku wannan shine gaisuwa na addinin musulunci da ake nema kamar yadda hadisai suka tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani mutum wato ya zo ya yi sallama ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce assalamu alaikum ya tsaya a haka faradda alaihi sai manzo alaihi salatu wasallam ya bada ansa da cewa wa alaikumus salam sai mutumin nan ya zauna sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce ashirun goma sun maja akharu sai ga wani ya zo sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ƙara wa rahmatullah ya rasulallah faradda alai sai annabi ya bashi ansa yadda ya yi sun majalasa sai zauna sai annabi ya ce 20 sun maja a akhar sai ga wani mutum ya zo shi kuma wa فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi ma ya yi wannan ukun gaba daya sai annabi ya bashi ansa thumma jalasa sai ya zauna faƙala salatun sai annabi ya ce talatin yanzu mun san mai ma'anar bi ha minha duha idan mutum ya zo ya ce assalamu alaikum kana da daman ka ce wa alaikum assalam ka tsaye hakan nan ko ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu idan shi ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to ba ka da daman ka tsaya a wa alaikum salam don ya kara wa rahmatullahi a farko to kai ma za ka kara wa rahmatullah auruddu haƙin in ya haɗa maka duka wa barakatuhu to kai ma ka haɗa masa wa barakatuhu wannan shi rudduha wannan shi ne idan aka yi maka gaisuwa a duk halin da kake ciki in ba halin da aka hana ba ka ansa kai kuma mai sallama idan ka zo sallama kada ka yi sallama ga mutumin da ya shagaltu ba zai iya ansawa ba ko mutumin da yake salla ko yana huduba ko yana karatu ya mai da hankalinsa cikin tilawa yana ta bugawa in kaimar sallama ba zai iya tsayawa ya ansa ba to ka kyale shi ka ci gaba da abin da za ka yi ko ka jira shi in wurinsa ka zo dole ka jira shi in ka je gida haka za ka yi sallama assalamu alaikum ɗaya biyu uku in an baka dama tsakanin ɗaya zuwa uku nan shi nan, an baka samu dama ba sai ka koma hadisi ya tabbata daga sa'ad bin abi waqas lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya je gidan shi annabi ya yi sallama sa'ad yana ansawa amma a ƙasa ƙasa annabi bai ji ansawan ba sai da ya sallama sau biyu har sau uku annabi zai juya sai sa'ad ya gudu ya fito ya ce ya rasulallah ai mun ji sallaman kadin muna ansawa a ƙasa ƙasa ne saboda arbakan sallaman kadin ya dinga sauka a gidan kama kai in kaji ka ansa kuma kai da kai sallama bayan an ansa baka da izinin shiga tsayawa za ka yi a adukulu in shigo in ka ce na'am suka ka shiga na ka ce la sai ka juya an ce ka saurara sai ka saurara wannan ita ce ka'ida ba kawai in ka zo kayi sallama ne za ka shiga assalamu alaikum wa alaikum assalam akwai wani wurin da za ku yi sallama a ansa babu bukatan a tsaya ana jiran izini kamar majalisa kamar falon mutum inda wasu sun zo sun shiga kai ma ka zo kuna zuwa wasu sun riga ku shiga dama nan ne wurin da kuke zama dukanku wannan ba sai ka nemi izini in shiga falon ko kar in shiga ba amma in cikin gidan mutum ne ko ɗakinsa to kar a shiga sai da izini hatta yara ƙanana akwai inda Allah ya ce su nemi izini ko umuman wa idza balaga al-atfalu minkum al-hulma falyasta'dinu kama sta'dana alladhina min qablihim in yara sun balaga su masu nemi izini kamar yadda sauran suke nemi izini amma akwai wani wuri kuma ko da su basu balaga din ba ma akwai lokutan da Allah ya ce talatu auratin lakum ko lokuta guda uku nan lokuta ne na tsaraici Allah ya ambata yara za su shiga ne mata na gida ne waye ne duk wanda aka aikansa yana shiga ya fita to ya dace ya nemi izini kafin ya shiga ya ce na farko shi ne min kabili salatul fajir ko kafin sallar alfijir cikin dare kenan وهنا تضعون ثيابكم من الظهيرة da lokacin da kuke ajiye tufafinku na zahira lokacin rana wato bayan azahar dab kafin la'asar mutum ya shiga gida zai dan huta zai sake ko wa min ba'di salatul isha da kuma bayan sallar isha wayannan lokuta talatu auratin lakum lokutan nan aurat ne hatta wa'inda suke shiga gida su fita ma in sun zo su nemi izini kafin su shiga amma in ba haka ba wato suna da damar su shiga ba wa'annan lokutan ba Ka'idan neman izini na sallama shi ne sau uku ɗaya biyu uku ba ba ka izini ba karka tsaya ka dinga kwankwasawa kuma amma idan ka tabbatar mutane suna cikin gida suna nesa ta yadda ba za su ci sallama ba wannan kana iya bugawa tare da sallama kana sallama kana bugawa duk da haka an ba su ji ba sai ka yi tafiyarka yada sallama a tsakanin musulmai abu ne wanda yake yana da dimbin lada annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisi ingantacce la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu sai ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum sai ce afshu salama bainakum wato ku yada sallama in ga muku abin da in kun yi za ku shiga aljanna shine me guda uku ya kirga na ɗayan shine ko na ƙarshe shi ne yaɗa sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam addu'a ce fatan alkhairi ne amincin Allah shi tabbata a kanka kai kuma ka ta ansa masa da cewa amincin Allah shi tabbata a kan shi wannan shi ne gaisuwan annabawa babban mu adamu alaihi salam da shi aka fara masa annabi alaihi salatu wassalam yake faɗa hadisi adamu alaihissalam lokacin da allah halice shi a cikin aljanna ya ce ya je ga mala'iku suna zaune ya je musu sallama ya ji irin ansan da za su ba shi shi ne kuma gaisuwansa da al'ummansa har a tashin kiyama ya je musu sallama suka ansa kuma akwai hadisi da ya nuna akwai wani gida wani bene a cikin aljanna liman tayyaba al-kalama wa at'ama wa at'ama taama wa afsha salama wa salla bil-layli wan wa'annan za su sa mutum ya samu wannan beni na gidan aljanna kada mutum ya ce don ya yi fishi da wani ba zai masa sallama ba ko kun kauracewa juna akan wasu abubuwanku sallama ta hada ku yan kuma an yi sallama an kaucewa hijiran din bai halatta musulmi ya kauracewa dan uwansa fiye da kwana uku ko khairuhuma alladhi yabda'u bis salam wanda zai fara sallama shine mafi alkhairinsu to ka zama kai ne mafi alkhairin wanda za ka fara sallama ga wanda ya kaurace maka kuma mutum ko kana sallama bayya ansawa ka dinga masa sallama annabi alaihi salatu wasalam ya ce in shi bai ansa ba halittun da sun fi shi alkhairi za su ansa su ne mala'iku shi kuma zai samu nashi rabon na abin da ya daidai da shi wanda ya hana shi ansa amma ka daina yin sallama a ladabin sallama kuma mutum kaɗan in suka haɗu da mutane da yawa su kaɗan ne za su yi mutane da yawa sallama mutum ɗaya ne da mutum biyu to shi ɗaya yi sallama wa mutane biyu amma su suka yi masa sallama sun fi shi alkhairi haka kuma mutumin da yana zaune sai ga wani yana wucewa mai wucewa shine zai yi sallama yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal mashi wanda yake kan dabba wanda yake kan mashin kan mota ga wasu suna tafiya a kafa to kai ne za ka yi musallama sallama in kuma kana tafiya da kafa shi kuma yana zaune to mai tafiya da kafan zai sallama ga masu zama idan kana tafiya misali da mota ko da mashin ko da keke mutanen suna zaune daga nesa in ka ce assalamu alaikum ba su ji muryanka ba sai ka hada da hannu ka nuna musu assalamu alaikum wa alaikum assalam kaga an yi duka na in ka zo za ka shiga gidanka ma ka yi sallama wajen iyalinka ka yi sallama wai da dakhaltun buyutan fasallimu ala ahliya tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba wannan kada ya isa mu sallama gaisuwa ce wata gaisuwa ce daga Allah mai albarka mai daɗi. Allah yake wasafa sallama da wannan lafazin to yaya idan muka zo muna haɗawa da wai su gaishe gaishe asali dai sallama ta zama ita ce farko ta zo assalamu alaikum wa alaikum salam sannan ku je ina kwana ina yini ya zafi ya sanyi amma ni ko ba zan ce maka ya ibada ba me yasa ba zan ce maka ya ibada ba ni ina ganin wace ibada ne muka yi wanda har yawan da za mu tambaye juna ya ibada ni abin da nake tsoro ke wace ibada ce muka yi wanda har za ka ce ya ibada kuma in ka yi ɗin ibada ta karbu nan ne magana take ba dukkan ba za ka taba ji ba za ka taba ji na nace maka ya ibada ba insha Allah in na faɗa ma tuntube ne amma kai in ka gaya mun zan san yadda zan kubutar da kai na ka wasu ina jin ko sun gane ni ne suna yawan ka gaya mun na ina zillewa ma yanzu za ka yi tambaya mutum halin da yake ci yana karatu za ka ce ya karatu ya kasuwanci yanzu ne ya hanya in tafiya ya dawo in ango ne ya angonci ya ɗawainiya aure azumi ya yi duka mamuna yi mai na ka tambaye ne kai makana yi suna nufin azumi ne na suna nufin wai ya azumi ne ibada eh, ni ne a nake magana wannan fahimta ta ce ra'ayina ne ni ka ce in ce maka ya ibada din ka duba ibada magabata wani irin ibada suka yi suna tambayar juna da wannan mu mafa daga baya ne yanzu aka fara shekaru biyar goma babu su yana sani da an fara ne a saudiya a nan ba a yin kagamu da mutum aikin hajji ko umra ko a harabi tun da a can kunje kuna tawafi kuna sallah ne sai ka ji yana iya ibada ya ibada to yanzu ya zo yau ma iya ibada sallanka da duk wasu wasi ne a can, rike matarka da kai ma duk wani zalincin da shiga hakkinta me na mutatacce ne matukun za mu ce wa mutum ya ibada in za ka faɗa ka faɗa ni ban hana ka ba amma ni karka gaya mai amma ba laihi kana iya tambaya mutum eh, ko ya yi jinya ya tashi za ka tambaye shi almuhim dai bayan sallama ina kwana ina yi ne wannan za ku iya ku yi A amma kar a bari sallama ana ganin mutum ana jan alhungu ranka daɗe yalla bai ko a bar sallama wannan kuskure a yi sallama in yi so in za ka tambayi irin na fulani har kaji suke tambaya ko har dabbobin gida to in irin za ka yi wannan dai ya saura gare ka musulunci bai hana mu al'adamu matukar bai saba wa addini ba kuma sallama ba bambanci mata da maza yara da ƙanana mace in ta zo za ta yi sallama assalamu alaikum ba gafara ne ba ba kuma lalewa ba bayan sallaman sannan duk wani abin da kuke yi naku sai ku yi wadda hayyitun bitahiyya idan aka gaishe ku da wata gaisuwa mai girma sai Allah ce fa hayyu bi ahsana minha kenan gaisuwar da aka yi muku din ita ma tana da kyawu amma sai Allah ya kawo at tafdil don gaisuwar taku ta zama ansawar ta fi ta farkon aurudduha ko kuma ba za ka iya mayar da wanda ya fi nashin ba to ka mayar masa gurgudu malamai suka ce wannan ya shiga karkashin dukkan nau'ukan gaishe-gaishe me ake nufi idan mutum ya zo ya yi maka alkhairi in ka tashi ka saka masa da alkhairin da ya fi nashi in wani ya tashi daga kawai ya zo maka da rogo ko gulli ko ɗan gyaɗansa to ka samu wani yadi wani riganka mai kyau da ka ɗan sa ka haɗa mishi da naira ka dubu biyu ko uku ka haɗa mishi kaga ya fi nashi to bi sana min hakiya duk wanda zai maka alkhairi ka saka masa da abin da ya gina nashi wannan al'adance mutanenmu suna da shi musamman a waje abin da ya shafi bukukuwa ko abin jajantawa suna taimakawa juna wani lokacin ma za ka yi biki ba ka ji zafin bikin ba ko saboda tallafi da mutane za su yi maka to inda za su yi kuskuren shi ne wasu idan suka kawo maka kayi ka ɗin in nasu ya tashi suna jiranka idan baka kai ba har za a yi magana wata in ta yi bikin ɗaya biyu ko uku baka kai mata ba to sai ta kirga ta ce to na farko na kawo kaza na biyu na kawo kaza na uku na kawo kaza saboda haka ni ina jiran a biya ne tun da baki so a yi zumunci ta kaga abun ya zama ba bai zama don Allah ba ke amma musulunci ya yarda shi ne aka hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada abu don ya jira a bashi mai yawa wala tamnun tastaghfir kuma kai yanzu kana son wani abu a gun wani kana so yi maka wani alkhairi sai ka je ka yi kokarin ka samu manyan kaji guda biyu ka kai masa ka gaishe shi shi kuma bai kuɗi ne hamshaki ga in ka tashi ka tafi ba zai barka haka ba in ya kwaso maka sai ka ce to alhamdulillah amma kar ka ɗauki hakan sana'a kuma kar wannan ya baka kuma ka je wani wajen bari in kaiwa ne ma shi ma ya bani to wani wurin in kaje ba za ka kai labari ba wa idha huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha wa a'la anwa'u tahiyyati huwa ma warada fi shar'i min as-salam mafi kololuwar darajar gaisuwa wannan shi duk gaisuwan da ake a duniya babu kamar wannan a wani in ya ganka daga can ya durkusa wani ma ya kwanta flat a cikinsa dun ma mai ake yi hasar tahiyya hiya tahiyyatul islam yayin gaisuwa shine gaisuwa musulunci wannan gaisuwa shine gaisuwan farko kuma shine gaisuwan karshe adamu farkon gaisuwan da yawa mala'iku assalamu alaikum tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum wannan shine gaisuwar mu a nan duniya da lahira mu koya wa kanmu kuma to muna sallama ga wanda muka sani da wanda bamu sani ba an sallima ala man arafta wa ala man lam ta'rif yana daga cikin alamun tashin kiyama kamar yadda yazo a hadisi rashin sallama sai ga wanda ka sani inda musulmi ne kai masa sallama assalamu alaikum yaro za ka yi masa sallama mata ma ka wuce kusa da su kai assalamu alaikum mace yin za ta wuce taron mutane to nan ne ake ganin kata ce assalamu alaikum kuma ya zama wani abu amma babu fitina za ta iya ta yi salamu in za ka shiga masallaci ba da assalamu alaikum za ka shiga ba don akwai addu'ar da aka ce na shiga masallaci da addu'ar za ka shiga masallaci sai dai ka zo kan wani kana so ka gaisa za ka ji masa sallama amma za ka shiga masallaci assalamu alaikum wannan masajida lillahi fala ta duma allahi ahada babu bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma kfir li dhanbi waftah li abwaab rahmatik sai ka shiga da kafar da to idan kana sallah kai ma sallama ba tujibu bil ishara zaka ansa da nuni assalamu alaikum sai ka ba ba gyaran murya bane in mutumin ya jahilta kana sallama ko makaho ne bai ya gani balle ya daga hannunka kana iya kai kabbaran ka bayyana kabbaran da kake na ruku'i ko na dagawa ya san cewa kana sallama. ba a sallama da karatun qur'ani wani zai zo ya kama tilawa a san cewa shi ne ba a yin haka lafazin da shari'a ta ambata da ita zamani wasu suna sa rington suna sa rington ne waya amma su waya rington a waya? ƙur'ani eh, rington na sallama bai dace ba eh, rington wato an kira ka ƙur'ani ya karanta ko? Hmm. ba daidai ba ne ta yi karanta inda bai dace a yi karatun ƙur'ani ba kuma lokacin da za yi fara din wani lokacin ba gaban da ya kamata a fara aya ba ko gaban da bai kamata a tsaya ba za ka yi receiving call kuma qur'ani a'la wa ajal ya zama to ringtone uh, na waya qur'ani fastami'u idha quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum to a girmama sauraron qur'ani bai kamata ya zama rington ba ko kwalaton Thank you. Allah madaukake yake cewa fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ku ansa da fiye da abin da aka gaishe ku da shi ko kuma ku mayar daidai hadisi ya tabbata daga ruwayar bukhari muslim da adi daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza sallama alaikum alyahudu fa inna ma yaqulu ahaduhum assalamu alayk idan yahudawa suna muku sallama ɗayan su zai ce samu alayka ne maimakon assalamu alayka a wannan lokacin sai ya ce faƙul wa alaika in bai hudu ya maka sallama ka ce wa alaika sai kuma hadisun abin huraira manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabda ul yahuda wa nasara bis salam kada ku fara yahuda da nasara da sallama wa idza laqitumuhum bit tariqi fattaruhum ila adyaqihi idan kuka gama hanya ku bukatar da su zuwa matsi matsayinsa musulmi jarimi ne ba rago bane ba mai sarkar da kai in ya gamu da mummine ne wannan shi ne ayar dillacin alal mu'minina a izzacin alal kafiri karka dauki kaskanci amma idan ba nasare ko kirista ya ce maka assalamu alaikum da lafazi mai sallama za ka yi ansa masa da yadda ya yi sallama mai kyawu amma wanda ya canza shi ne za ka ce wa alaika ko wa alaikum musamman yahudu su suna yi da gangan kamar da suke gawa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya aisha ta nuna ba wanda su zo suka yi salama suka ce assalamu alaikum assalamu alaikum wal la'ana ita har ta kara da la'ana annabi ya ce aisha ki hakuri mana sai ce ta ce rasulullah baka je da suka faɗa ba annabi ya ce to ai na ce musu wa alaikum yadda suka faɗa ne nace ya goma kansu inna allah lalle allah madaukaki go kana kuma shi nasi na'am fa ayyubi ahsana minha aw ruduha inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba lalle Allah madaukaki ya kasance mai hisabi ne akan dukkan komai babu wani abu da ke buya gare shi subhanahu wataala sallama da kake ganin kankanin nan ta yi shine dalilin shiganka aljanna ga hadisi da muka karanta afshi salama bainakum dalilin na shiga aljanna ka karanta Allahu la ilaha illahu Allah subhanahu shine kadai la ilaha illahu babu wanda ya cancanta da bauta sai shi subhanahu wa ta'ala la yajma'annakum lalle wallahi zai tara ku ila yawmil qiyamati zuwa ranar tashin qiyama la raiba fi wannan rana da babu shakku ciki wannan Allah yana tabbatar mana da tauhidin sa yana bamu labarin kadaicin sa Allahu shine Allah la ilaha illahu babu wanda ya cancanta da bauta ta gaskiya sai Allah mecece bauta mecece ibada na ba mu sani ba bauta shi ne ko bauta ita ce dukkan abin da Allah yake so ya shar'anta bayansa sunanta bauta ne to Allah kaɗai ake wa roko wa za a roka Allah yanka Allah sallah Allah tawakkuli Allah ƙauna da tsoro da tsammani da neman tsari da neman kubuta duk daga Allah wannan shine la ilaha illa la ma'budu bi haqqin illa ba wanda ya cancanta da bauta ta gaskiya sai Allah shi kadai wasu suka ce suna da gumaka wasu suka ce suna da ranaku wasu suka ce suna da wannan sai Allah ce la yajma annakum wallahi Allah zai tara ku ila yawmil qiyamati zuwa ranar qiyama wacce take la raiba bi babu kokanto ciki duk wanda ya rike wani abun bautansa ya shirya zai tsaya gaban Allah da ba wanda ya cancanta da bauta sai shi idan mutum ya zo da wani abu gaban Allah wanda ba tauhidi ba ba shi ba tsira Allah ya kare mu daga shirka ya kare zuri'ar mu daga shirka shirka sha'aninsa na da girma za ka yi mamaki muna yawaita magana akan shirka saboda abin ya yi wa cikin al'umma ana wa'azi kamar ba a yi ana karantarwa kamar ba a yi mutane suna tankarar junansu da shirri dole sai na kaskantar da wane in ka ce la'ilaha illallahu ba ka nuna kai baka da iko baka da komai sai abin da Allah ya yi da shi ka dogara gare shi kamar da lamarinka amma ya za ka yi ka tashi kana fada da wani cikin abin da Allah ya bashi ta hanyar tsubbace-tsubbace da sirce-sirce da safe-safe da binne-binne yau ya kai maita ma ana sayawai wai 2,500 ba wani wurin 4,000 maita tsafi cultism mutum zai shiga zai zo ya dinga ba da jinin danginsa wai su dinga cinye mutane me za ku zama a wannan to ilu wannan tukun a ce mu rage magana akan tauhidi mata suna yi maza suna yi muna cewa mu koma ga Allah mu tauhidi mu yi alwala mu sallama mu ta Allah a cikin ibada mu mutu mu shiga aljanna amma mutum ya zo ya ce shi sai yi wani abu da sai ya nakasa wani me ya tare maka mace a gidan mijinta kafin da ita yana zuwa kasuwanci shi ka hana shi fita a gidansa yana zuwa aiki ka kumbura masa ciki ya zauna a gida da tsafi da zuba masa wasu kazantantun abubuwa a cikin abinci ina za a shiga da wannan da tsafi duniya da ba mu zama ba wallahi mu shiga taitayin muna faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah muna sallah muna azumi kar mu manta da wannan aya wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara Allah yake faɗin haka ba kuma shine mai hisabin yau sisi camera ma ba zai bar wasu abubuwa kanana ba kwamfutar nan ka sa masa abin da ba naci ba tuni zai watsar maka Allah ya faɗi haka wa mutum ya yi abin da yake so mutum ya yi wanka da jini wai yana son mulki jinin ba na ɗan adam kuma yana son mulki ɗan adam wannan zai yi tausayin ɗan adam ne kuma ga yara ƙanana wai za su yi kudi firaltin ko? za su yi firaltin mutum ya duk wani abu na ƙazanta wai ya yi kudi wai kudin nan baka yi shi ba ina za ka shiga zai hana ka mutuwa abu ne dan lokaci ba ko ka bar shi ko ya barka lahira kuma in ka shiga ba fita ko aljanna ko wuta don Allah mu zai mu yi tunani muna faɗi la ilaha ɗin nan mu tabbata cewa tauhidin nan ya zauna mu bar su kulle mu bar abin da ba daidai ba mu koma ga Allah wannan shine fariban mu mun shiga ramadan din na riba mu ba mu karfafa tauhidin mu mu samu kusaci ga Allah wajen neman yardansa da ibada wannan shine riba mu a cikin ramadan da wannan ne zamu wuce wanda ba su riski ramadan din ba amma mu shiga ramadan da shirka mu fita ramadan da shirka ba mu kai mana bayan ba kenan to la yajma annakum wallahi Allah zai tara ku ya kawo da rantsuwa Ina yawmil qiyamati la raiba fi babu shakku don akwai kafiran da suka rantsa ba za a tashin kiyama ko زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا التي قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق duk nan لا يكيد كيامتنا ننتفي kiyama tana nan ننتفي muna ganin ana saukar da ruwa ƙasa ka kayi shuka ta tsara haka mu ma za a ji abin nemo in lokacin ruwan da za a yi mana na halitta sai a yi ruwan sai mu tashi kuma na astaqu min Allah hadita wa yake da gaskiyan zance kamar Allah la ahad astaqu min Allah hadita ba wanda ya kai Allah faɗin gaskiya wa man astaqu min Allah qila ba wanda zancensa yayi gaskiya kamar na Allah Allah ya yi rantsuwa za mu yi tashin kiyama Allah fi da mu kunyar kiyama Allah lullube mu da rahmarsa فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن نجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا Allah madaukakin sarki ce fama lakum fil munafiqina fi'atayn shin me ke gare ku ne ya ku masu imani game da waɗannan munafikai kun zama kashi biyu fi'atayn kun zama kashi biyu akan munafikai asbab na wannan ayar malamai sun yi bayani daban-daban amma ruwayar imamu ahmad rahimahullah daga zai dan sabin yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ranar yakin uhud sai ga wasu mutane suka koma wato abdullahi bin ubai ya zo ya hankalin wasu mutane akan cewa yakin nan ba ba za a yi ba ko an yi ba nasa sai ya ja hankalinsu sai ya zo da mutane kusan sulusin jeshi ya koma da su to a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka fara magana akan wa'annan mutane wasu suka ce a'a wa'annan ba a kyale su wasu suka ce a'a su ma suna tare da wa'ancan a yake su suna kai kawo tsakaninsu sai Allah ke ce fa malakum shi me ke gare ku ya ku masu imani fil munafiqin akan wa'annan munafikan fi ataini kun zama kashi biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace da madina ya ce ina ha tayyiba madina tayyiba ce tsarkakkar gari ne daddadar zama da ita kuma yana cewa wa ina ha tanfil khabatha kama yanfil khiru khabathal hadid madina na kankare mutanen da ba na kwarai ba kamar yadda wato ziga-zigi yake kankare wato dattin karfe idan mutum ya sa karfe mai tsatsa a cikin wuta yana busa ziga nan kaga zai fi zubar da wannan cin karfin ya zama shi kaɗai jajir to hakan nan kuma cikin garin madina yana kankare mutanen da suke munafukai za su zama masu imani da kaɗai za su zo wannan ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wanda zai faru a ƙarshen zamani shine na ƙarshe shine lokacin da dajjal zai fito dajjal zai yawo sai ya zo madina ba zai iya shiga madina ba saboda mala'iku suna tsaron madina sai ya tsaya a bayan madina wajen dutse can sai madinan za ta yi wani girgiza to a wani lokaci duk wani munafiki zai gudu zai je wajen dajja wani ma zai je da kallon labari ne in ya ji abin ya rusa da shi shi yasa aka ce duk inda ka ji labarin jihar to karka yi kusan wajen karka ce aini ni na ji labarinsa ai na sani ni zan gudu a'a karka je wajen to wannan shine madina tana tsarkaka bayan Allah kuma ko yau za ka ga sukunan madina wato zama madina sai masu juriya garin akwai natsuwa akwai imani amma kuma in tsanyinsa ya yi tsanani ba kamashi. in zafinsa ya yi tsanani ba kamashi. shi annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi addu'a ga wanda ya hakuri da sanyin madina da zafin madina kuma in yace in ɗayan ku zai iya ya mutu a madina ya mutu a can in ka yi ka mutu a madina ya je ka mutu a can za ka samu ceton annabi kuma ka amintu daga fitinan dajjal ba zai shiga ba amma ka mutu a Najeriya kuma karkace aini ba zamani nan zamaninsa nake ba muna da nisa a kai dai kawai kai addu'a Allah ya kiyaye ka don wani ne ya mutu shekaru aro aro da zai zai tsaya kan sa ya ce ka tashi kuma ka tashi din kaga akwai fitina Allah ya raba mu da shi Allah ya ce wallahu arkasahum bima kasabu Allah shine ya kafa su saboda laifin da suka aikata arkasahum bima kasabu ma'ana raddahum wa awqa'ahum fil khata ya mayar da su ya tabbatar da su akan kurakuran nasu saboda abin da suka aikata na sabawa Allah da sabawa manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce aturiduna an tahdu man adalla Allah shin kuna su ku shirye da wanda Allah ya batar da shi ne wanda Allah ya bar da shi ba mai shirye da shi wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya bar da shi falan tajida lahu sabila ba za ka samu masa hanya da shirya ba to da haka an kaga mutum ya shiryu ya gode wa Allah shi ma ya gode wa Allah kai da ka gan shi maka gode masa Allah kuma ka roki Allah ya tabbatar da shi shiryan nan ba ta kowa bace ta Allah ce kuma wani malami ke cewa kada ka yi mamakin wanda ya bata ya ya bata ka yi mamakin wanda ya shiryu ya ya shiryu saboda hanyoyin batan suna da yawa wala tattabi'un subula tabarkin bata suna da yawa amma tabarkin Allah ta shirya guda ɗaya ce wannan hadha sirati mustaqiman fattabi'u tabarkin Allah ɗaya ce to mutum ya laliba ya kama wannan ɗayan wallahi abun ayaba masa Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi waddu law takfuruna kama kafaru wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila mun karanta ko duk wanda Allah wato ya batar da shi to ba za ka iya san masa hanyar shiryar da shi ba ba za ka iya samar da shi ba duk yadda kake bayanin dalilai da hujjoji basira ta toshe ba basar din bane basira ce ba zai iya ganewa ba waddu law takfuruna kama kafaru sun so da kun kafirce ya wadduna wato suna kauna matuka su mai da ku kafirai kamar da su ma sun kafirta kalmar wudd yan tsananin son wadda ladina kafaru law taghuluna an aslihatikum wa amtiatikum to ku zama kuna wato shiga taitayinku daga abin da suke yi kada ku sake musu su janye ku daga imanin ku zuwa kafirci fatakunu na sawa'a sai ku zama daidai da su haka suke su walan an kal yahudu walan nasara hatta a millata za a jawo ka za a jawo ka in an jawo ka ka dan jawo sai a kyale ka kamar ba a sani ba a danga jawo ka sai can wani lokaci kawai sai kaga kabar musulunci in ka zo ka za ka shiga gida mai kwan assalamu alaikum zuka ce morning shi ne ko kuma kwankwan daga an ɗebe ka ta nan an zo cin abinci an kama ka cokali sai aka ji maka hawk a hannun dama spoon a hannun hagu yanan cokali a hannun hagu kawai zubi ka an kara ba sai ka fara ce a hannun hagu kana shi a hannun hagu shi kenan da kaɗan-kaɗan yaran kanka ta tashi sa su makaranta sai ce makaranta mai turanci zaka nemi su je ba ba himar a kansu ba zani ba dogon wando sai skill ya gwiwa in ce mai haka wallahi akwai turanci akwai turanci akwai grammar malama hamata duk abu buɗe gashi haka ake karantar da yara kaga an jawo ka tana kai kana cewa yara ne za su yi karatu to yaran na ana kafa abu ne a zukatansu suna tashi da shi yau da gobe haka an zo an ce a taimaka na addini sai a ce to abin ai abin addini kawai gashi muna sallah na ai is okay wa'inda suke taimakon addini Allah kana ganin ba san abin da suke ba kaga an jawo matar kama za ta fita da khimar ta rufe jikinta da lafaya ko da khimar za ta fita sai ka ce wannan ya haka ya wannan wannan ba wayewa a yi ni ba zan dauke ki a mota na ba sai kin sa gele sai ta sa gele haka eh a gaban mota wai kai ka iya kiwon mace Allah ya ji kan shaga baji ce sai ka ce doki eh, wani yana so ya ga ya ta matarsa ili ya barta da tsire shi ta fita ana kallo sai ya ji dadi wai ya iya kiwo shine ya ce sai ka ce doki doke ne ana so ka kiwata ka fitar ana kallo ko mata a lullube su to kaga wadura ta furuna kama kafar wata sawa sawa'adin ba lokaci ɗaya ne za zo su ce ka zo ka kafirce a'a da kaɗan da kaɗan ne za a zamar da ka wani lokacin sallah sai a sa mitin sai a zauna ta mitin lokacin sallah ya wuce to in kana tashi kuma sai a zo ce ga wannan maka sa hannu wasu a kama ka files kana sa hannu gaba ɗaya ka manta ma kai ba kai sallah can har ka zo ka zama kawai ba ruwanka da sallah waddu lautar korona kama kafa. saboda haka musulmi ya ji shi musulmi ne a ko ina ka ji kana da addini Allah madaukakin sarki ce wala hun auliya a hatta yuhajiru fi sabilillah kada ɗauki ɗauki masoya cikin su har sai sun yi hijira wajen ɗaukaka addinin Allah wato su bar abin da suke mara kyawun su dawo zuwa ga abin da Allah yake so wanda suke da nau'ukan kafircin nan su kaura daga ayyukansu na kafircin su yi aiki na imani tsantsa in haka ne shi ke na muke Allah madaukakin sarki ya ce fa'in ta wallafa huduhun idan suka juya baya ga barin bin wannan tafarki na Allah da tuba Allah ku kama su waƙatuluhun ku kashe su haitu wajen tumun duk inda kuka same su babu alaka babu kauna babu alkawari tsakanin musulmai da su Allah madaukake ce wala tattakhidu minhum waliyyan wala nasira a ne da dai kada ku riki wani masoyi ko wani mai taimako a cikin su sun riga sun bayyana kafircin su kuma hatsarin su yafi hatsarin wanda yake gefe domin su suna tare da ku suna jin abin da kuke yi suna ganin abin da kuke yi suna kai labari ga makiyan informants kenan go suna kai labari to wa'annan sun fi hatsari fiye da wa'anda su ba su imani ba sun zauna a gefe إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا anan kuma Allah maɗaukaki ya toge ya cire wasu mutane daga cikinsu wato idan duk inda aka same su Allah ya ce fa khuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum ku kama su ku kashe su a duk inda kun same su kada ku riki wani masoyi daga cikin su ko wani mai taimaka muku to anan sai Allah ya ce banda wa'annan illal ladina yasiluna ila qaumi ya toge sai dai wasu mutane wa'anda wato suke da sadarwa tsakaninsu da wasu mutane bainahum wa bainahum mithaq tsakaninsu da su akwai yarjejeniya su suna cikinku musulmai ne akwai wasu kafirai da suke mu'amala da su akwai ne na zaman lafiya akwai alaka kyakkyawa tsakaninsu suna mu'amala to wannan mu'amala da suke da wa'ancan ɗin nan bai kamata ku ku karya ba wannan shine yasiruna bainakum eh, eh, eh, illa alladhina yasiruna ila qaumin bainahum wa bainahum mithaq wannan ne za a karrama shine man yasilu ila qaumin bainahum wa bainal muslimina ahadun wa mithaqul bitarkil kitab tsakaninsu da musulmai babu yaƙi su suna wannan mu'amala fayan mu ilihim zai iya zuwa wajensu faya kunu da hukumuhum fi haƙƙin dami wal mali yana da hukuncinsu wajen kiyaye jini da dukiya na biyu kuma auja hukum hasira suduruhum an yi kun au yi sai kuma waɗanda suka zo muku wato suna samun ƙunci zuciyarsu ba ta barin su su zo suna yaƙanku ba ta barin su zo suna yakan wa'ancan suna so a yi zaman lafiya ba sa son ta da zaune tsaye to wa'annan su ma ba za a kuce za ku yi yaƙe su ba su ba munafilci suka yi ba neman lafiya suka yi hasira su durhum an yi ƙacilu suna jin zafin a ce sun yaƙe ku au yi ƙacilu ƙaunahun ko kuma au ko kuma hasira su durhum din ne yake aiki akan cewa suna ba sa jin daɗin a su ce sun yaƙe mutanensu to wannan su ma za ku yi mu'amala da su Allah ce walau sha Allah da Allah ya ga dama la sallatahum alaikum falaqatalukum da Allah ya horar da su akan ku ya ba su dama akan ku da sun yake ku amma tunda ba su yake ku ba sun koma ne ba su taba ku ba suna zaman lafiya da ku to karku ku taba su babu addinin da yake son zaman lafiya kamar addinin musulunci amma yau an yi cicirin da a kansa ana nuna shi ne addinin tare zaune tsaye kuma su ne fa suke tare zaune tsaye in ba haka ba yanzu ficincinu da ake a duniya wa yake tayar su ne su ne da ligansu da wandonsu da fuskansu ko kuma su ne da rigar wani da wandon wani da fuskar wani amma su ɗin ne saboda haka addinin musulunci ya koyar da mu lafiya da zaman lafiya kuma wannan da suke yi don bata wa addinin musulunci suna ɗin ba zai kai su nasara ba tun da yanzu ana zamani da yanzu komai ya ci gaba technology ta ko ina an tashi ko Da kowane bangare ba wanda ba a yi ba don me don a ga musulunci ya gurfana ya durkusa amma a lokacin ne musulunci yana boosting kokwa yana yaduwa yana karfafuwa ka je turai yadda kake ga mutane suna musulunta mata manya yara suna karfan addinin musulunci ga wanda ake haifa kuma ka duba gaza na falastin da ake yakan sunan cikin watanni kaɗan ɗin nan an samu yara jarirai wajen mutum dubu biyu da wani abu dun maza aka haifa a gani suna kashewa allah yana da wasu balle yau su ma basan ina suke ba allah madaukake ce walau sha allahu wa sallatu alaikum fa laqatalukum wa in i'tazalukum idan suka nisance ku suka kauda kansu gabarin ku falam yuqatilukum basu yake ku ba wa alqaw ilaykum assalam suka jefa muku kalmar zaman lafiya suka ce su zaman lafiya suke so ayi amana kar ayi tsangwama Allah ce fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila ubangiji Allah bai sanya muku hanya akan su na taba su ba don cewa shi ba musulmi bane kafar maza Allah bai yadda ba sai in ya taba ka saboda haka mu a ƙasar nan muna zaune da wanda ba musulmai ba su ma suna addinin su muna addinin ba hana mu mai kasuwanci da su ba sauran mu'amala ba hana mu ba amma kar su taba addinin kar su taba mana mutane da sunan kaza mu ma kar mu taba nasu amma suna zaune suna addinin su don mutum shi ba musulmi ba ka je ka far masa ko a gidansa ko a wurin bautansa wannan ba karantarwar addinin musulunci ba sai dai karantarwa ne na masu neman tada zaune tsaye a ce garin ba lafiya ko kasar ba lafiya wani ma shi ne ba cikinsu zai fita ya zo ya sa riga wai shi musulmi ne kabbara ma bai iya ba don ya ji ana kabbara zai je ya ta'addanci ya yi kabbara sai a ce musulmi ne suka yi musuluncin nan abin da ake masa Allah kaɗai ya sani makaru laili wannan hari daban na kusa da nesa daban amma duk da haka gashi musulunci yana tafiya da kafarsa saboda ka mu musulman mu ɗaukaka addinin mu kare mutuncin addinin da kyawawan mu'amala da ɗabi'u da za mu nuna kar mu wuce gaban addini mu muje mu yi abin da addini mu bai ce ba akan wasu mutane su yi mana mummunan fassara a'a mu akan abin da addini mu ya gaya mana duk abin da ake so yana nan cikin addini وما جعل الله لكم عليه سبيلا ستجدون ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا Allah maɗaukake ce satajiduna akharina kuma za ku da wasu daban wa'inda suke yuriduna an ya'manukum suna so su yi zaman lafiya da ku su yi yarjejeniya na amana wa ya'manu qaumahum kuma su zauna da mutanen su lafiya haulai fi surati zahira kaman taqaddamahum walakin niyyatu haulai ghayra niyyati ulai wa'incan da muka faɗa cewa suna so su zauna da mutanen su lafiya su zauna da ku lafiya wancan da gaske ne suke yi amma su wayannan din da munafurci. suna so su zauna da mutanen su lafiya ku zauna da ku lafiya amma a zahirin ne suke nuna muku amma a zuciya ba haka bane shi yasa Allah madaukaki ke cewa yurinu ayyamanu ko yamanu qaumahum kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha duk lokacin da suka aka mai da su zuwa fitina zuwa shirka zuwa wasu abubuwa da suke na taba musulunci to za su je su zunduma ciki in fiha za su inhima wato mutum ya fada ya ta ɗibawa to saka za su dinga yi a cikin kafircin kaga kenan dama suna ciki sai Allah ya ce to su siffofin su da kuka ji fa in lam ya'tazilukum idan ba su nisance ku sun kauce sun je sun zauna da wa'anda suka yadda da sun ba wa yulqu ilaykum assalama ba su jefa muku kalmar zaman lafiya ba ma'ana ba su nemi ku zauna lafiya ba har yanzu suna wannan kai kawon nasu wa yaqufu aydiyahum ba su rike hannayen su ba ga yakan ku Allah ce fa ku zuhun ku kama su da ribantattun yayi in ya kai na kisa ma waqtulhum ku yaƙe su haythu thaqiftumhum duk inda kuka gamu da su ai haythu laqitumuhum duk inda kuka gamu da su to ku gama da su saboda su fitina su ta yi yawa Allah ce wa ula'ikum da su wa'annan na ƙarshen ba ja'anna lakum lalle mun yi muku alaihim akan su sultanan mubina wato hujja bayyananniya an ba ku izini na ku yake su amma wancan da suke zon zauna lafiya da mutanensu zaman lafiya da ku wannan kuma ku yi kafa-kafa da sukar ku taba su to Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu da malumanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana kuma yau mun je gidan yari eh, mun kai sakonni da yan uwa suka tanada na kayan abinci da tufafi da littattafai mun kai musu kuma suna godiya suna gaisuwa kuma mun ga ikon Allah sosai a can kuma an yi musu kalma ta nasiha Allah ya sa sun ji kuma Allah ya sa samari ya zama darasi gare su don wayan da na shiga na gani a can gidan yari samari ne kashi 99 samari ne wani shekara 16 18 25 30 so fide masu kurkura ni dai ban kirga goma ba ba wai babu su ba akwai su duk kuma mai kai su gidan yarin rashin haƙuri da abin da allah ya baka sace-sace 419 ta'addanci shi sun zo suna nadama ɗaya cikinsu ya tashi yana magana yana kuka yana nadama yana cewa mun gane kuskure mun tuba a taimaka mana ta yau kai kana waje kuma kana da hali irin na wancan ko fiye da nashi sai dai kai baka shiga hannu bane to wallahi ka shiga taitayinka a can babu gado babu shi tabarmin mai yayi ke baka da zaɓin abinci sai abin da ya zo gabanka miyan kuka in ka sa lude ka daga zai je tsawonka yaukin har tsawonka yaukin zai je shi bai san magi ba balle kori ko onga haka ake rayuwa ɗakinsu bayan gidansu shine ɗakinsu duk tsawon katangan bayan gidan bai wuce tsawon teburin nan ba kana tsugune ana ganin kanka a ciki ne me za ka yi ba za a ji muryanka ba a za ka shiga bayan gida ka rufe kofa ba wanda zai ji ka ka gwammaci ka je can shi ne kake yawo da kusa kake yawo da wuka da adduna don a dinga kwacewa mutane waya don a sace wa mutane takalma a kwace wa mata jakunkuna to a shiga taitayi su yi suna neman a taimaka musu a taimaka musu da addu'a da sun yi nadama cikinsu kuma abinda ya kara bani tsoro na ga wata mace mun shiga wajen mata hafiza zanar alkur'ani kuma insha Allah za mu yadda za ta fita bi izinillah bi izinillah Allah ya ba mu iko me yasa ta kana so ka sani ka zo da kudin taron da aka dora mata sai in gaya maka abin sai mu je mu fidda ita Allah ya sare ba. Allah ya gyara halayen mu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 جزاك الله خير سيدنا علي رضي الله عنه كنا تكفر مبارك